العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata 21 ga watan rabi'ul akhir 1444 wace sai daidai da goma sha biyar ga watan nufambar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa da ta'arifi haƙoƙil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da yake karantar da mu girma da matsayi da falalan annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shekul allama qadi ayyat rahimahullah shi ya rubuta wannan littafi wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye street trp junction cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta nigeria satin da ya wuce mun kwana a shafi na 39 a shafi na 37 darasi na 102 wato cikin bangare biyu na littafin kamar da muka sha bayani a malam ya karkare mana bayanin wani fasali da yake mana bayanin wajabci ba ka da zaɓi dolanka ne ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da duk abin da ya jibince shi alaihi salatu wasalam wannan shine cikan imani wama kana limu'minin wala mu'minatin iza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri baka da wani zaɓi. in dai aka ce maka Allah subhanahu wata'ala shine ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya faɗa ko kuma shi yayi ko a gaban shi aka yi bai tsawatar ba to wannan baka da wani zabi dole ne ka ainihin mutunta duk abin da ya jibince shi alaihi salatu yau insha'allahu Allah za mu tashi a shafi na 38 ɓarayi na biyu na littafi darasi na uku. malam ya ce faslun rabewa insha Allah wa min tauƙiri yana daga cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa birrihi da ya masa biyayya tauƙiru ashabi girmama sahabbansa radiyallahu an wa birruhum da ya musu biyayya wa ma'rifatu haqqihim da kuma sanin haƙƙinsu su suwane ne waliqtida'u bihim da kuma koyi da su wa husnu sana'i alaihim da kyakkyawan yabo a kansu ana fahimta walistighfaru lahum da nema masu gafara wal imsaku da kamewa amma shajara bainahum daga abin da ya tsoro tsakaninsu duk abin da ya tsuru ya auku tsakaninsu kai ba naka ba ne ka kame bakinka wannan kuma mala yana fassara wata aya ce can a kaikaice wallafi na ja'o min ba'dihim ya kulu na rabba na lana wale ikhwanina allazina bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim mumini ne yake nema ma magabata gafara amma munafiki shi ke musu jafa'i ana fahimta malam ya ce wa mu'adatu man adahum da kuma kin wanda ya kisu duk wanda ya kiyayya da su kai ma ka kiyayya da shi wal idrabu da kuma kau da kai an akhbaril mu'arrikhin daga labarai irin na malaman tarihi wa jahalatin ruwa da kuma jahilan masu riwaya wa dullali shi'a da kuma batattu daga cikin 'yan shi'a irin su kaman abu mikhnaf lot bin yahya wanda muka karanto tarihin ku a wasu wurare dan shi'a ne shi'iyun khabis dan shi'a ne na gidi kazantacce don haka sai shirya maganganu ya ɓata wannan sahabin ya la'anci wancan ya muzanta wannan to wannan shi ya kai wasu daga cikin malamai da mabiya 'yan shi'a zuwa gabata, amma da yawa daga cikinsu kuma suna ganewa sakamakon wato akwai wani matashi rami isa a ƙasar misra ya fitini 'yan shi'a ya hura wa malaman suta duk wani malami ɗan shi'a babba a duniya ya san shi yana kuma tsoron shi kamar da yake gudun mutuwa domin kawai zai kira ka yana son muƙabala yana son yi magana da kai wuri kaza kun ce kaza wuri kaza kun ce kaza wani kawai sai kashe fon da ya ji shi ne sai bankin fon ko kuma ya daga alo alo wai shi irin bai ji ba <laughs> yahu har addu'a suke mai a majalisi Allah ka la'ani rami isa saboda ya fitine su mala matashi ne a ƙasar misra to sai ka kau da kai daga wannan duk sanda aka ce maka riwaya ta zo to sai ka sanya ta a ma'auni in kai ka gaza fahimta to tambayi magabata wanda suka fi ka sani yayin ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur abinda kai baka sani ba tambayi wa ya dara maka sani sannan wannan riwaya da ta zo yaya masana tarihi ko isnadi ko matni suka ɗaura ta akan ma'auni in ta inganta to sai ka nema musu uzuri saboda ai sahabban nan mu abin da muke cewa kamar yadda shekul islam ke cewa ahmad bin abdul halim rahmatullahi alai as-sahabatu kulluhum udul sahabbai dukkanin su adilai ne amma kuma suna kuskure ai saboda mutane ne to inda suka yi kuskure sai ka nema musu uzuri saboda alkhairansu ya fi ainihin sharrinsu yawa to su sai suka yi riko da kuskure ɗaya sai suka shafa alkhairan gaba ɗaya to ya za ka yi da wancan hadisi sibabul musulmi fusuqun wa qitaluhu kuf zagin musulmi fasikanci ne ya kansa kuma kafirci ne to kai ka yarda ka zame daga cikin fasikai kuma ta yaya hankali zai ɗauka yadda na faɗa na sha faɗa a ce mafi soyuwan halitta a wurin Allah subhanahu ta'ala a ce ba shi da gata duk abin da ya yi masa ƙawanya a ce gurɓatacce ne yanzu ka ɗauki misali kai idan mutum kuɗinsa ya kai kuɗi yakan yi cimar banza yakan sa kaya na banza yakan auri mata na yakan zaune gidan banza saboda matsayi ya kai ya yi waɗannan abubuwa har ka ga wani zai iya rike maka waya ta miliyan biyar kai kuma an ka samu wannan sai ka tsallaka dan mani ka sai gida ba za ka iya rike ta bai saboda screen kawai kudin fuloti ne za a ce maka screen ya ce screen miliyan biyu da rabi misali to miliyan biyu da rabi in ka samu ya ka ta istighfari ka shiga gida ka tafi kasuwa ka da masallaci saboda matsayin ka kai bai kai ba amma shi bai ganin wannan wani abu ne yadda za ka cire naira goma ko ashirin ka bada shi kuma a wurinsa waɗannan kuɗaɗen haka suke saboda matsayinsa ya kai wani kaga saboda matsayi a ce ya gina gida duk kayayyakin gidajen daga waje aka shigo da su ƙasa ce kawai 'yan ƙasa amma kama ga tayi bayi menene duk daga waje ne a ba ka ji za a yi wasan gida ce maka biliyan kaza baka mamakin meye na biliyan a cikin gidan? saboda yawanci hatta socket zaka samu important ne an shigo da shi ne matsayinsa ya kai to in mai kuɗi kenan misali komai nashi babu maneji ya za a yi fiyayyen halitta sallallahu alaihi sallam a ce wai mutanen da suka yi masa ƙawanya a sharare ne matansa a wurin ku fasikai ne ƙur'anin da aka bashi bai cika ba jibrilun ma da aka aiko masa ba mutumin ba halitta bace ta kike a wurinku kuma wai duk haka ku ce wai ku wai kuna son manzon nan sallallahu da haka waɗannan riwayat in sun zo sai ka kauda kai daga barinsu idan ka tambayi malaman isnadi da matni suka ce a'a ga ma'aunin da muka ɗaura wannan riwayar da aka kawo e ta inganta wane yayi kaza to sai ka sama mashi mafita ai shi dan adam ne innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum kai gafara ai ba wurin ka take ba ana fahimta malace wal mubtadi'i sannan a kauda kai daga yan bid'a alqadi'ati fi ahadin minhum waɗanda suke suka daga cikin ɗaya daga cikin sahabbai radiyallahu anhu wa an yultamasa lahum kaji ba wa an yultamasa lahum sannan a nema masu sahabban radiyallahu anhum ahsanu ta'wilat mafi kyawun fasarsari sari anhum a ma Nukila anhum daga abin da aka cirato daga gare su min misli zalik na daga irin waɗannan abubuwa fi ma kana bainahum min alfitan cikin abin da ya auku tsakankaninsu na fitintinu a nema masu mafita wa yukharraj lahum aswabul makarij sannan a fitar musu da mafi daidan mafita mafi dacewan mafita a fidda musu da ita idhum ahlu zalik a bai tsallake ba na gabatar ne na jinkita saboda a gane shi fa'il din muta mutaakhiran ne yawa ana fahimta don haka sai malai ce idhum ahlun zalik domin su ahali ne na haka su sahabbai wala yuzkar ahadun minhum bisu kar a kuskura a ambaci wani mutum daga cikin su da mummunan ambato wala yughmas alaihi amr kada aibanta wani al'amari da yayi bal a'a tuzkaru hasanatuhum a ambato kyawawan ayyukan su wa fada'iluhum da falalolarsu wa hamidu siyarihim da kuma ya babban tarihinsu a ambato kyawawan tarihinsu wa yuskatu sannan a saurara amma wara a zalik game da abin da yake koma bayan haka yadda na sha buga misali sahabbai radiyallahu anhum kai dai ba duk irin abin da za ka yi ba za ka zama sahabi ba ana fahimta sai nake cewa kai ne sai ka shiga gida sai ka samu mahaifinka da mahaifiya suna fada ita ta yi damara shi ya sa boxers to kai a matsayinka na ɗa wanda sanadinsu ka samu wa za ka mara baya ko kuma me matsayin da za ka ɗauka za ka zo ne ka taya mama faɗa a yaƙi ba saboda kana gani ita mace ce tana da rauni ko ko a'a za ka goya wa mahaifinka baya don shi namiji ne ku murkushe mama me matsayin da za ka ɗauka sai dai lallashi saboda dukansu naka ne to haka sahabbai suke radiyallahu anhu in dai kai na gaske ne mutumin Allah ne da gaske dukkaninsu ba waɗanda zaka ware ka ce ai waɗannan su ne nawa waɗancan ba nawa ba in kai mutumin Allah ne haka iyayenka sai dai ka je ka tattara baba saboda ita mama tana da rauni baci baci ma a'a baba ka yi hakuri saboda shine kaga shine acto dan in ya ware da ke ta tana iya suma shi zaka tattare ka tattare ana fahimta ita kuma kana ah, mama ki shiru mana ki koma daki mama ai ba za ka bari a buɗa ba ana fahimta kamar yadda ake ban labari a nan rigasa wai mahaifin wani yaro shi ya saba da faɗa ya tashi kawai sai da kima shi tun yana ƙarami yaro ya kai girma ga shi irin ɓawo ɗin na yadda ake cewa so baba da ya yi yunkuri sai ya ajiye mai nauyi haka karya ne za ka yi ce baba ka daɗe kana abu ɗaya ne ka san ka san mun girma baba ce to to za ku ɗan gusa ce to za ku ɗaba baka koma ɗaki <laughs> eh, wai ka san dai yaro ya girma <laughs> kaga cikin ladabi da tarbiya bai da ke shi bai ga nauyi ajiye shi hada ya kace kace zai mutu to ya riga ya rauni kariya ne zaka ba ba kariya kaza ba amma dai riga kana aiki ne ba ba <laughs> kuma yanzu ka san mun girma bai kamata a ci to buta kuɗa wuce to baba za kuɗa wuce ke kuma mako ma ɗaki shi na ya raba ana fahimta to haka ya kamata kai din nan an ce ai sahabi yayi kaza to sai ka bibiya ka ji yaya wannan al'amari yake da yawa daga cikin al'umma abin da ya kai su zuwa ga halaka kenan munanan riwayat da suke dauke da ita da kuma ainihin malaman tarihi batattu masu son ra'ayi waɗanda suka cuccusa aƙidunsu da kuma ra'ayoyinsu don haka sai suka kai mutane suka baro malam yace kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda annabi yace alaihi salatu wassalam kaga wannan ana kiran shi tafarrus harsashe annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan magana kuma sai abu ya ya faru idza zukira ashabi in aka ambato sahabbaina fa amsiku to ku kame kar ku tofa in ba alkhairi ba ai kaga ya faɗi magana abubuwan ba su faru ba ba sai da ya rasu aka samu ya mutsi ba alayhi salatu wasalam to amma kaga sai saboda ya san za a yi yace da kaji an ce sahabbai to ku kame qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yace muhammadur rasulullah annabi dai manzo ne na Allah alayhi salatu wasalam wallazina ma'ahu kuma waɗanda suke tare da shi na sahabbai ashidda'u masu tsanani ne alal kuffari akan kafirai ruhama'u bainahum ainihin masu rahama ne tsakaninsu subhanahu wata'ala ya tsarkake zahirinsu ya tsarkake zukatansu yace tarahum ruk'an sujjada zaka same su suna masu ruku'i suna masu sujjada da me ake ruku'i da sujjada da gabbai kaga aiki ne na zahiri ya tsarkake gabbansu physical outcome su ya tsarkake sannan ce yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana suna neman wata falala daga Allah da kuma yadda subhanahu ta'ala shin da menene ake son Allah yadda aiki da zuciya kaga ya tsarkake zuciyansu ya tsarkake ainihin gabansu to amma duka waɗannan yabo da su zo akan wannan aya tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما duk wannan yabo da yazo a cikin waɗannan ayoyi aya guda ɗaya yabo kusan guda tara wai duk mai faɗa da sahabbai radiyallahu anhum bai ga wannan yabon ba sai dan wani lafazi ya rike wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum daga cikinsu ya ce ai Allah subhanahu ta'ala bai tsarkake sahabbai gaba ɗaya ba saboda ya ce minhu ana fahimta don haka min nan kuma shi a wurinsa tab'idiyya ce wai tana nuni akan bangaranci to sai mu ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin shi ilimin nan ba wani abu da zaka kawo sabo mala duk abin da zaka faɗa subikta an gabace ka wa kake da shi magabaci wanda ya faɗi irin wannan magana ni na ce minhum ba tab'idiyya bace jinsiya ce misaliya wato tana nuni akan jinsi tana nuni akan misalin irin waɗannan mutane ina da magabaci eh imamun da haka ya fassara annasafi al'ambari ana fahimta at-tabari zamakshari kai duk rankatakaffin malaman tafsiri sun tafi akan minhum dinnan ba tab'idiyya bace jinsiya ce misaliya kai cikin magabatan ka wai fasara ta tab'idiyya baka da shi sai son zuciya ana fahimta to kuma kai duk yaban nan da Allah su ayi kusan guda tara ba abin da zaka kama a ciki sai dai ainihin aibi kai a wurinka da illa a yadda ka fahimta kuma ba ma illan bane ba aibi bane to kun ga irin waɗannan ko a cikin mutane ne idan ka ga mutum shi kullum sharri yake bibiya alkhairi bai masa ba to ka sa masa tambari babba ta alamar tambaya akwai birbishin munafinci da tare da shi saboda mutumin kirki har kullun kirki yake bibiya shi ma kuma mutumin banza kullun banzan yake bibiya ana fahimta malamai mala yace ila akhiri sura zuwa ga ƙarshen sura wa qal subhanahu wa ta'ala yace was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar ga mafarko magabata na daga cikin mutanen makka da mataimaka cikin mutanen madina subhanahu wa ta'ala shi kira su muhajirin shi ya kira mutanen madina ansar walladina taba'uhum bi ihsan me yace radiyallahu anhum ya yadda da su su ma sun yadda da shi kai wa yadda da kai wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ce لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة حقيقة سبحانه وتعالى يا يدى دمومني da suke maka مبايعة a بشيع bishiya umar الخطاب رضي الله an shine sare wannan bishiya domin gudun kar ta zama abin bauta saboda mutane sun koma suna tsinkan ganyenta sassaƙenta saiwata sai ya ga kawai domin a daƙila fitina bari a shirge ta gaba daya to duk wanda ya halarci wannan mubaya'a mutum dubu ɗaya da ɗari hudu banda jaddu bin qais wanda yake shine kadai kwallin kwalti tilo munafiki shine kadai yanzu yake cikin wuta amma mutum dubu ɗaya da ɗari hudu dukkanin su subhanahu wata'ala ya gafarta musu kuma ya sa cikin aljanna da nassin hadisi la yadkhulu aljannata ahadun baya'a tahta ash-shajara ba wani mutum ɗaya da zai shiga wuta wanda aka yi wannan bai'a da shi karkashin bishiya kai wa ya gafarta maka wa ya saka aljanna ana fahimta mala yace haddathana al abu ali abu ali ya ba mu labari haddathana abu al abu al ya ba mu labari wa abu da abu al qala duk sun tattara sun ce haddathana abu ya'la abu ya'la ya ba mu labari haddathana abu ali as-sinji abu ali as-sinji ya ba mu labari haddasana muhammad ibn mahbub muhammad dan mahbub ya bamu labari haddathana at-tirmidhi imam tirmidhi ya bamu labari kaga shi rawaito hadisin kenan haddathana al-hasan ibn sabbah hasan dan sabbah ya bamu labari na sufiyanu bin uyayna sufiyanu ɗan uyayna ya bamu labari an za'ida daga za'ida an abdulmalik bin umair an samo daga abdulmalik ɗan dan an rabi'i ibn hirash an samo daga rab'i ɗan hirash an huzaifa daga huzaifa kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ektado ek ektada ne ko ektado masu bugu wanda ba na ba ektado ko yau ta kujara masu wanda aka sa ektada na mu kujara an ga wurin ko ektado billazaini billazina ne ko billazaini to mu gyara namu billazaini ne saboda in ka bude zalun ya zama musanna in kai mata kasra ya zama jam iqtadu billazaini min ba'di ku koyi da waɗannan mutum biyu a bayana abubakar wa umar sune abubakar da umar radiyallahu anhuma imamu Tirmiti, shi ya rawaito wannan hadisi rahmatullahi alai bi sanadin sahih da sanadi wanda yake lafiyayye ne wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ashabi kan nujum sahabbaina kaman taurari ne bi ayyihi muqtadaitu muhtadaytum da kowanne kuka yi koyi za ku shiryu wannan hadisin ibnu abdul bar ya ce mawdu ne kagagge ne ba shi da asali ba hadisi bane وعن أنس رضي الله عنه عن سامودك أنس رضي الله عنه قال ياتي قال رسول الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي مثل أصحابي كمثل الملح مثال صحبينا كمن مثال جشرين في الطعام أتكين أبنتي لا يصلح الطعام إلا به abinci baya kyautatuwa ya inganta sai da gishiri shi ma hadisi ne wanda yake yana da rauni saboda akwai wani mutum suwaid ibn sa'id a ciki shi kuma an ce lahu manakir yana kaje kage haka ya sassaƙe maganganu ya faɗa don haka hadisin shi ma malam bai inganta ba waqat annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah Allah wani ana kiran shi at-tahzir a nahwu wato ihzaru ko ittaqu ko khafullaha khafullaha ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala fi ashabi a cikin sahabbaina zaka sai kace ismul jalala maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahdhuf wujuban taqdiruhu ittaqullaha ku ji tsoron Allah fi ashabi a cikin sahabbaina la tattakhiduhum gharadan ba'di kar ku dauke su manufa a bayana manufar da su ne abin kyara abin hantara abin zagi faman a Abahun fabi bi a ahabbahum duk wanda ya kaunace su da kaunata ya ƙaunace su wanda kaga yana kaunan 'ya'yanka don me yake ƙaunansu. don kai maso uwa ya so 'ya'yanta. wanda kuma kaga yana faɗa da 'ya'yanka da kai yake faɗa. ana fahimta wa man abghadahum duk wanda ya kisu fa bi bughdi abghadahum to da ƙina ya kisu ko da ƙiyayya ta ya su. wa man azahum duk wanda ya cutar da su faqad azani haƙiƙa ni ne ya cutar wa man azani duk kuma wanda ya cutar da ni faqad aza Allah haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya cutar wa man Allah duk wanda ya cutar da Allah subhanahu wa ta'ala yushiku an ya'khudha yana dabda ya kama shi hadisin shi ma bai inganta ba ana fahimta akwai masu rauni a cikin sa waqan ga dai lafiyayye na wanda zai cikin bukhari da muslim rahmatullahi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tasubbu ashabi kar ku kuskura ku zagi sahabbaina falau an faka ahadukum mitla o'odin zahaba da wani mutum daga cikinku zai ciyar da kwatankwacin misalin girman dutsen o'odu na zinari saboda neman yaddan Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗauki girman dutsen o'od dukansa zinari ka bayar ma balaga mudda ahadihim da ba zai kai muddin ɗaya daga cikinsu ba na gero ko masara ko tamba ko acca ko maiwa ko dawa ko riƙi ko zoɓo ba zai kai ba wala na nasifa kai ba ma muddu baka cokar rabin sama ba zai kai ba to wani irin alkin alkhairi za ka yi kariske su babu to kuma sai zai maka abin fada kai ba sahabbai ba ma rabi radiyallahu anu. bawan Allah da Allah subhanahu wata'ala yake kauna idan ka riƙe shi kana fada da shi kana iya samun koma baya a cikin tattalin arzikinka a cikin ƙarfinka ya mutsi a cikin gidanka saboda ka taɓa na Allah subhanahu wata'ala bare sahabi ana fahimta waqat annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man sabba ashabi duk mutumin da ya zagi sahabbaina radiyallahu anhum fa alaihi la'anatullah tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata gare shi wal mala'ikati da mala'iku wannan fi ajma'in da dukkanin mutane gaba ɗaya la yakbalullahu minhu sarfan wala adla Allah subhanahu wa ta'ala ba zai anshi nafila daga gare shi ba ba zai anshi farilla ba sarfan ita ce nafila adla farilla don ba zai ansa ba hadisin bai inganta ba Imam tabarani shi ya rawaito akwai wani mutum ana kiran shi ibnu khirash sannan har wayo akwai aliyu ibn yazid da abu shayba al-jauhari dukkanin su gaba ɗaya masu rauni ne don haka hadisin bai inganta ba wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza zukira ashabi fa amsiku wannan lafiyayyen hadisi ne in an ce sahabbaina to ku kame ba ku nanku. in ba haka ba sai sulbi ya kwashe ku wa qala fi hadisi jabir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a hadithin jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma inna allaha ikhtarani inna allaha ikhtara ashabi lallai subhanahu wa ta'ala ya zaɓi sahabbaina ala jami'il alamin akan dukkanin halittu talikai gaba ɗaya siwan nabiyyin koma baya ga annabawa wal mursalin da manzanni wa ikhtara li minhum arba'a ya zaɓan mani mutum hudu daga cikinsu ababakirin akwai abubak wa umar da umar wa usman da usman wa aliyan da kuma aliyu radiyallahu anhu faj'alahum khayra ashabi ya sanya su mafi alkhairin sahabbaina wa fi ashabi kulluhum wa fi ashabi kullihim khair a cikin sahabbaina dukkaninsu gaba daya akwai alkhairi hadisin nan mawdu'i ne bai da asali saboda akwai abdullahi ibn salih su ci sun ce tanta garin makareji ne da aka shekage abinsa kawai fida? ya jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai inganta ba waƙa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ahabba umar don mutumin da ya ƙaunace umar radiyallahu anhu faqad ahabbani haƙiƙa ni ne ya ƙaunata wa man abghada umar duk wanda yake umar faqad abghadani haqiqa ni ne ya mata? wannan hadisin shi ma mawdu'i ne ba shi da asali karagge ne wa qala malik ibn anas wa ghayru anas dan malik da waninsa sun ce radiyallahu an man abghada sahaba duk mutumin da ya ƙi sahabbai radiyallahu anhum wa sabbahum ya zage su Falai Salahu fi fai'il na haƙ. a cikin abinda musulmai suka samu na ganima ba shi da haƙƙi ana fahimta idan musulmai suka tafi yaƙi suka samu ganima don mutumin da ainihin tabi'arsa halinsa zagin sahabbai ne radiyallahu anhum ba shi da haƙƙi a cikin ganimar da musulmai suka samu akwai annaflu da fai'u da ganima duk ma'anan shi ɗaya amma alfai'u wato ita ce ganimar da aka samu ba tare da wahala ba misali an zo an fita fagen yaƙi sai Allah subhanahu ta'ala jefa tsoro cikin zukatan mushrikai sai su karanta a nakari aka yadda takobi mai zinari yayar mai surke yayar mai doki ya bashi mai mata ya gudu ya bata to da aka samu cikin sauki ana kiran shi fai'u amma ghanima wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل in kuntum amantum billah zuwa ƙarshen aya ganima ita ce abin da aka buɗa sosai suka dake mu muka dake su aka kashe mu muka kashe mu ma to abin aka samo ko dai na fai'u ko na ganima anas dan malik radiyallahu an yace duk mutumin da ta'adarsa zagin sahabbai radiyallahu anhu to ba shi da haƙƙi cikin wannan ganima kuna ko fahimta malamai malai ce. wa naza'a ko wa nuzi'a ne masu bugu wanda ba nan ba wa naza'a ne malan naga wa nuzi'a eh to a mai da fatahan nan ta koma damma wa nuzi'a an kuma tsane shi saboda haka din yafi bi ayatin hash da wancan aya da take cikin suratul hash Allah subhanahu wa ta'ala na cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كنا إنك جتقوكي da hasada da gilli a zuciyarka game da 'yan uwanka magabata mumine su habbai to kai baka cikin mumina kafin da kanka daga cikinsu ana fahimta malamai mala yace wa qala ya ce shi Anas radiyallahu an man ghadahu ashabu Muhammad duk wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka sa shi fishi fa huwa kafir kafiri ne yayi ridda kaga da waɗannan abubuwa malamai suke gani ɗan shi'a ba musulmai bane har in ka sani kana kai kuma ba gaira ba dalili ka dinga zagin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba baka gansu ba basu ganka ba baka san su ba su san ka ba kawai baka da abokan fada sai su suka ce duk wanda ya wannan ba musulmi bane ana fahimta malamai malai shi gaba da cewa a qala Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yace li yaghiba bihim al-kuffar Allah subhanahu wa ta'ala yayi sahabbai ne haka radiyallahu anhum domin ya sanya kafirai fishi da ganin su to sai zamana kafirai suna fushi da su kai ma kana fushi da su mai bambancin ka da su kenan ba mai fushi da fushin kafirai sai wane ne ka gani su suna kin su kai ma sai ka zo kana taya su kin su to innakum idan mislum kun zama daya Allah kai mana tsari wa qala abdullah ibn al-mubarak abdullah dan mubarak ya ce radiyallahu an khaslatani man kanata fihi najah halayya ɗabi'u guda biyu duk wanda suka zanke a cikinsa ya kubuta asitku gaskiya wa hubbu ashabi muhammad da san sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu ayyu qala ayyub as-sakhtiyani man a aba bakrin duk mutumin da ya kaunaci abubakar رضي الله عنه فقد نجا فقد أقام الدين حقيقة يسعيد الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل دم متمن ديك أو عمر حقيقة يا بين تفركي ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله duk mutumin da ya kaunaci Usman radiyallahu an to wannan ya haskaku da hasken Allah subhanahu wa ta'ala wa man ahabba aliyan duk wanda ya kaunaci Ali radiyallahu an faqad akhadha bil urwati al wufqa haqiqa yayi riko da igiya mai kauri an fahimta wa man wa man ne ko wa min to mu mu gyara mi mu kasra ta koma fata wa man ahsana sana'a don mutumin da ya kyautata yabo ala ashabi muhammad akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad bari'a minan nifaq wannan ya baranta daga munafinci kenan mafhumul mukhalafa don mutumin da ya muna na yabo akan su kenan munafiki ne tsundum wa manin kasa ahadan minhum duk mutumin da ya ainihin tauye martabar wani mutum ɗaya daga cikin Fahuwa fa mubtadi' wannan dan bid'a ne mukhalifun lis-sunna ya saba ma sunna was-salaf salih ya saba ma magabata na kwarai wa akhafu inji ayyuba sakhtiyani rahimahullah yace ina jiye masa tsoro Allah la yas'adu lahu amalun ila sama ina jiye masa tsoro kada dai Allah ya sa wani aiki nasa ya ƙi hayewa sama hatta yuhibbahum jami'an har sai ya kaunace su gaba daya wa yakuna qalbuhu salima sannan kuma zuciyarsa ta kasance kubutacciya lafiyayya akwai katari kwarai wafin hadisi Khalid ibn Sa'id ya zo a cikin hadisin Khalid dan Sa'id radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ياتي أيها الناس يا كوتا رمتاني إني راض عن أبي بكر لليني نائب أبو بكر رضي الله عنه فعرفوني كو فعرفوا rawawun aurin kamala mu mu gyara fata ta koma kasra saboda babu menene shi fataha fa'ala yaf'ilu ne عرف يعرف فاعرفوا له ذلك كسن حق سشي أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس ياكو متاني إني راض عن عمر نينا يدد عمر رضي الله عنه وعن علي هكذا علي وعن عثمان نا يدد عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد هكذا طلحة ده زبير ده سعد ده سعيد وعبد الرحمن بن عوف da abdurrahmanu ɗan auf radiyallahu anhum fa'rifu lahum zalik duk kusan wannan falalar tasu a gyara fatahar ra'un ta koma kasra ana fahimta kusan wannan falala tasu ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha ghafara li ahli bat lallai subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mutanen badru mutum 313 wal hudaybiyya da kuma hudaybiyya ayyuhan nasu faduni fi ashabi ya ku mutane ku kare ni a cikin sahabbaina wa ashari da kuma sirkaina wa akhtani da mazajen ƴaƴana shine mufradin sa khatan wanda ke auren diyarka shine khatan jami'in sa akhtan ana fahimta la yutalibannakum ahadun minhum bi mazlama ko bi mazlima duka ana karantawa kar ku yadda wani mutum daga cikin waɗannan da na ambata maku ya neme ku gobe kiyama da wani zalunci da kuka yi masa fa innaha lallai wannan zaluncin mazlamatun wani zalunci ne la tuhabu ba a ba da ita kyauta gadan gobe fil qiyama ran al qiyama wannan hadisi mawdu'i ne abu nu'aym ya rawaito shi ana fahimta amma a cikinsa akwai khalid bin amr matruk tuntuni malaman hadisi sun ba masu an ce khalid na wurin sai su sun ma da shi ana fahimta haka shi ma ibnu abdulbar rahimahullah ya ce wannan hadisi mawdu'i ne kagagge ne munkari ne ba shi da asali ana fahimta wa qala rajulun lil mu'afa ibn imran wani mutun ya ce da mu'afa dan imran radiyallahu an aina umar ibn abdul aziz min muawiya yaya Umar dan Abdul Aziz yake meye matsayinsa a ina yake in zaka hada shi da Muawiya radiyallahu anhuma kar ku manta Umar dan Abdul Aziz yana ɗaya daga cikin khalifofin Banu Umayya radiyallahu an wanda matarsa Fatima bintu Abdul Malik radiyallahu anhum ta kasance tana cewa ita ba ta taba ganin mutum irin sa ba a lokacin da ta aure shi ita ce mijinta khalifa ƴan uwanta khalifofi mahaifinta khalifa ana fahimta har waka ake mata ibnul khalifati wal khalifatu jadduhum uktul khalifati wal gashi nan dai zuwa ƙarshe to ba shi nake son ce ba tana da gwalagwalan da yake yanzu ka san idan mata sun kai sai a ce dan dubai ne gwal an kai ƙarshe kenan saboda shine ne mai kyau mai nagari mai tsada wanda bai kodewa ko kuma abin ga kuma shi bai kasa kullun sai dai daraja tana da gwalagwalai abin da ya shafi warawarai da sarƙoƙi da ɗan kunne da ainihin zabba a lokacin da ta zo sai ya ce to in dai ke Allah subhanahu wa ta'ala kike ƙauna to waɗannan abubuwa ba za a shiga da su gidana ba ki sai da zaki da su sai ta ɗauke su ka cokan ta kai baitulma ta aji ana nan ana nan Allah subhanahu wa ta'ala sai masa rasuwa shi Umar ɗan Abdulaziz sai shi khazin baitul mal mai gadi sai yazo ya ah, to ya sayi da ti tun daga wancan dama mai gida ne ya ce ki mai da waɗannan abubuwa yanzu kuma gashi bai raye to kawai me zai hana yanzu kawai ki zo ki anshi abinki ta a ah, ba zan masa biyayya a raye in saba mashi bayan mutuwa ba shi daga cikin adalcinsa a matsayin matsayinsa na amirul mu'minin shugaban duniya gaba ɗaya sai ai kwana bakwai ba ɗaura sanwa gidansa ba amma a haka kuma yana da wurin da yake na filfili a gidansa sai zai dinga kuka ya dinga rusa kuka lokacin da ya zo zai rasu radiyallahu an aka ce to me ya kamata ka ban ma yayanka gashi kana kan taska ce a ba zan ban musu kofi cika ba innama auladi ahadu al'amrain ko ahadu rajulain na ɗayan mutum guda biyu ne in ma salih ya ce ko dai a samu nagari ana fahimta fallahu ya tawalla Allah zai jibinci al'amarinsa wa in ma'asin koko mai saɓo falan o'inahu alal fasad ba zan taimake shi da kuɗi akan saɓo ba haka ya mutu ya basu da yan yan dinarora ina ga bai fi biyar biyar wanda kowa ya samu amma shi rawin da yake kawo wannan a cikin siyasatun shar'iyya fi islahi ra'iwar wa ya yace sai da na ga ɗaya daga cikin ƴaƴayen nan an nemi taimako ya ba da dawakai sama da ɗari biyar. to daga cikin adalcinsa wato da kyarkeci da akuya da zakoka sukan yi kiwo a lokaci ɗaya a wuri guda saboda adalcin shugaban har dabbobi ma shaida kuma a lokacinsa ne mutum zai haɗu da mutum ya ce jiya malam izifi nawa ka sauke cikin alƙur'ani kullum kaga kenan kamata kunu yi walla alaiku yadda kuke haka za a ɗora maku ana fahimta to ba shi nake so in ce ba kaga adalci yana da siyar tarih mai kyau sai mu'afa ibn imran aka tambaye sa radiyallahu an ya zaka kwatanta shi da muawiya shi muawiya sahabi ne radiyallahu an shi ko umar tabi'i ne ya zaka kwatanta su ka duba abin da yake sai faghadib sai ya fusata shi wa ya fusata malamai mu'afa sai ya fusata wa kala ya ce la yi kaso bi ashabin nabi ba a gwada sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani mutum guda daya ba wanda ke da wannan matsayin mu'awiya ya ce mu'awiya radiyallahu an sahibu sahibinsa ne wa sahiru kuma sirikinsa saboda yana auren 'yar uwarsa ƙanwansa ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan radiyallahu anha ita ce wacce babanta ya zo abu sufyan ana fahimta bonhar ya ziyarce ta a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tabarman annabi tana shimfiɗar radiyallahu anha sai kawai sai ta naɗe ta bar uban tsaye shugaba ne a cikin mutanensa ba a lokacin bai musulunta ba da ta ga yana yunkurin ya zauna sai ta naɗa tabarman sai ta bar shi a tsaye sai kan shi ya buga sai ce yabnati ya ke ‘yar'yata shin wannan tabarma da kika naɗe ce hikima kina tunanin ni na wuce in zauna ne koko matsayina ne bai kai ba ta ce a'a baba ina ka wuce matsayinka ne bai kai ba saboda kai mushiriki ne na jasa dauɗa ba za ka zauna a tabar tabarman manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yi maganan ka tsaye ka juya ka koma ba. with due respect <laughs> ina irin sa yau to don haka sai malam ke cewa shi mu'afa radiyallahu ce kuma sirikinsa ne wa katibuhu mai rubuta masa wahayi wa aminuhu ala Allah muawiya aminin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan rubutun wahayi to ya zaka hada shi da Umar ibn Abdul Aziz ana fahimta wa utiyan nabi wata rana an zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi jinaza bi jinazati rajul da janazar wani mutum falam yusalli alai bai yi sallah akan wannan janaza ba wa qal sai yace alaihi salatu wasalam kana yubghidu usman ya kasance yana kin Usmanu ne radiyallahu an fa abghadahu Allah don haka sai Allah ma ya ki shi wannan hadisi mawdu'i ne bai inganta ba bai da asali ana fahimta ina bayan ne min babil ilm dan karka ji wannan kama hujja da shi kuma ya zama kamar duka kenan sai ka tantance ka gane wanne ne mai malamai suka ce a kansa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil ansa annabi ya ce alaihi salatu wasalam cikin mutanen madina wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito rahmatullahi alaihima ofo an musi'ihim ku yafe wa ainihin wanda ya munana daga cikinsu waqbalu min muhsinihim sannan ku anshi kyawawa daga wanda ya kyautata daga wurin mutanen madina waqal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ihfazuni fi ashabi ku fa kiyaye ni a cikin sahabbaina wa Asari da sirkaina فإنه من حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة يد أبو يكي دم متمن ديكار مرتبة تاد متنشينا أتكين ودنن صحابنا سركينا ɗin da sahabbaina subhanahu wata'ala zai kare shi a duniya da lahira wa man lam yahfazni fihim don mutumin da bai kare ni a cikin su ba takallallahu min subhanahu zai rabu da shi wa man min duk wanda subhanahu wata'ala ya rabu da shi ku an ya ya'khudha to yana dab da ya kama shi hadisin mai rauni ne kwarai da gaske saboda akwai Muhammad ibn al-Qasim a cikinsa, raunin shi ya kai ya wuce tunaninka don haka hadisin bai inganta ba ana fahimta malamai malace cewa anhu an samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man ne fi ashabi don mutumin da ya kiyaye ni a cikin sahabbaina radiyallahu anhum kuntu lahu hafizan yawm alqiyama ni ma zan kasance mai kiyaye shi ran alqiyama shi ma wannan hadisin yana da rauni bai inganta ba wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man afidhani fi ashabi don mutumin da ya kiyaye ni a cikin sahabbaina radiyallahu anhum warada ala alhaw warada alayya alhaw zai zo wa tafki na ya zo mani akan tafki na ran alqiyama wa mallam lam yahfazni fi ashabi don mutumin da bai kiyaye ni cikin sahabbaina ba radiyallahu anhum lam yarid alayya al ba zai zo mani akan tafki na ba wa lam yarani illa min ba'id ba zai ganne ba sai daga can nesa zai hange ni shi ma hadisin bai inganta ba ana fahimta malamai qala malik imamu malik ya ce radiyallahu an hadhan nabi wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'addibul khalq shine mai tarbiyantar da bayi allazi hadana Allah bi wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu da shi aj'alahu rahmatan lil alamin ya sanya shi ya zanto rahma ne ga talikai yakhruju fi jawfil layl ya kasance yakan fito a cikin talitelin dare tsakiyar dare ilal baqi zuwa ga ainihin baqi'ul gharqad makabartan mutanen Madina fayad'u lahum sai yayi musu addu'a wa yastaghfir ya roƙa musu gafara kal muwaddi'i lahum kaman mai musu bankwana wa bidhalika amarahu Allah da wannan ne Allah subhanahu wata'ala ya umurce sa ana fahimta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakin aisha radiyallahu anha sai ya tashi suɗuɗu alaihi salatu wasalam ita ma tace sai na tashi ana fahimta sai ya fita alaihi salatu wasalam tace ni ma sai na fita sai ya juya ni ma na juya ya nufi makabarta ni ma sai na bishi da na ji na ga ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya tsaya yana ta addu'a nima ma ina tsaye ina ga mai zai ya gama to da na farga ya gama kafin ya ankara alaihi salam sai na rugo da gudu na dawo mayafi na da gari ya waye sai na ce ya rasulullahi jiya ka tashi sai ka fita sai ce eh Allah subhanahu wata'ala ya umurce ni da in tafi baqi'ul gharqat in je roƙa ma mutanen Madina gafara to yanzu irin waɗannan mutane radiyallahu anhum wanda wahayi zai sauka a ce ka je ka roƙa musu gafara sai su zama babu abin ƙiyayya kai a wurinka sai su kuma ka ce za ka gama lafiya mala ina fa tunanin kana yaudaran kanka ne ana fahimta wahayi fa ba wai ya sauka aka umurci mutane a'a tashi ka je ka roƙa musu gafara sallallahu alaihi wa sallam sai kuma kai baka da waɗanda za ka yi faɗa babu abin kyama da hantara to ai malam ko kasuwanci kake wallahi dole ya lalace kuma ka rantse ka kai za ka ta shiga fitintunu fitina bayan fitina saboda ka riƙi bayin Allah sune makiyanka maƙiyanka ba za ka zauna lafiya ba ana fahimta mu ruga a gurguje malam yace وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبهم الله سبحانه وتعالى يا أمرتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديك أو نتيسو su sahabbai kenan radiyallahu anhu wa muwalatihim yajibince su wa muadati man adahum sannan yayi ƙiyayya da duk mutumin da yayi ƙiyayya da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam wa ruwi an ka'ab an rawaito daga ka'abul ahbab radiyallahu an yana cewa laisa ahadun min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani mutum daya daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wasalam illa lahu shafa'atun yawmal qiyama face yana da ceton da zai yi tashi musamman ranar alqiyama zai ce su wasu daga cikin bayin Allah subhanahu wataala wa talaba min al-mughira ibn nawfal shi ka'ab al-ahbar radiyallahu an ya nema daga mughira dan naufal radiyallahu an an yashfa'a lahu yawm al-qiyama yace do Allah kai mani ceto ka sanya ni daga cikin wanda zaka ceta ranar al-qiyama qala sahl ibn abdullah tustari sahl dan abdullah tustari yace radiyallahu an lam yu'min bir rasuli bai bai imani da manzo ba man lam yuwaqqir ashaba duk mutumin da bai girmama sahabbansa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fa bai yi imani da shi ba wa lam yu'azzi awamira sannan kuma bai girmama ainihin umarninsa ba walam yu'izza za mu ce eh walam yu'izza awamira sannan bai girmama umarninsa ba ana fahimta misali kaman kai ne kana da yara guda biyu sai ka aiki ɗaya ka je ka ce kai ka je ka kira wane ka ce abin ina kiransa ya tafi wurin wane an so kaza ko ya je ya ce mishi kaza sai ɗayan sai ya je ce wane eh an ce ka je ka ce kaza sai ce waye ce kaza ce baba ne ce to ba zan je ba ko baka ji ba bazan zan yi ba to wane ne umarnin waye saba to haka kenan bai yi imani da Allah ba subhanahu wa ta'ala don mutumin da bai ƙaunaci sahabban annabi ba sallallahu alaihi sallam kuma bai girmama umarnin da ya bada game da su ba wannan ba mumini bane za mu rasa aya anan subhanakallahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta